سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mai wannan littafi kitabul akhdari yake cewa wa man qara'a surataini wanda ya karanta surori guda biyu fa aksara ko fiye da sura biyu fi raka'atin wahidatin a raka'a ɗaya sura biyu ko fiye a raka'a ɗaya au kharaja min suratin ila surati ko ya fita daga cikin sura zuwa wata sura wataƙila yana cikin karatun sai manci gaba sai ga gabare ya bar ya koma wata sabuwa ko kuma haka nan dai ya fita daga wata sura zuwa wata sura a ka'a qabla tamami surati ko yayi ruku'i bayan ya ɗauko sura kuma bai kammala ba falashe a alai to babu komi duk waɗannan guda uku kenan kenan a raka guda mutum zai karanta abin da ya sauwa gare shi na alkurani ko da ko zai yi sura fiye da ɗaya ne ko fiye da biyu kuma zai iya fita daga cikin sura ya koma wata sura saboda mujizan alkurani za ka yi karanta sura wurin da ya fi maka sauki ka zo karanta shi ka fi kamanci ko mutum bai kammala sura ba sai ya ruku'i duka waɗannan malayin ce babu komi fi jami'i zalika a cikin dukkan wannan wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'si wanda ya nuni a cikin sallah da hannunsa ko da kansa wala shi alaihi babu komi ila mutum ya hango ka kana ya ce wane ya ji shuru kana sallah ne sai ka dan kada kai ka nuna mushi eh ko kuma na mata da ake cewa an kira su kila suna sallah ko sun ga wani abu su buga hannayensu su kaga ko kuma kai ne ma da hannun naka ka nuna tun ya zo yana sallama ka nuna mishi kai mishi ishara ya zauna Allah ya ce falashiya alaihi duk wannan babu komi wa man kararar fatihata sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha karatun fatiha ya maimaita sahiyan da rafkannuwa wato da mantuwa ke sajada ba da salami to wannan ya yi sujada bayan sallama wato ya karanta fatiha sau biyu idan karatun fatiha sau biyu ba irin karatun sura ba ne wa in kana amidan in ko da gangar ne fazahiru albutulanu zance mafi inganci shine sallan taɓaci mutum ya maimaita fatiha to zance mafi inganci sallar taɓaci ba su jada ake yi ba waman talakarar surata ba da inhina'ihi ilar ruku'i wanda ya tuna da sura bayan ya sunkuya zuwa ga ruku'i fala yarji'u ilaiha kada ya dawo saboda wannan sura ya karanta fatiha bai sura ba sai ce Allahu akbar yauce rufu'i to kada ya dawo ya ci gaba da sallarsa ya zama wannan sallah an yi fatiha ne ba a samu damar yin sura ba wa man tazakkara sirra wanda ya tuna da asartawa awul jihar ko bayyanawa qablar ruku'i gabanin yayin ruku'i a adal qira'ata ya sake karatu sallan azhar sai ya bayyane ya manta a asirce zai yi sai ya tuna ya dawo ya maimaita sallan gariba a bayyane zai yi sai ya asirce ya manta sai tuna to ya dawo tun da bai ruku'i ba fa'in kana zalika fi surati idan a sura ce wahadaha ita kadai a adaha ya sake ta wala sujuda alaihi ba zai su jada ba wa in kana fil fatihati idan ko a fatiha ce fatiha ce ake a asirce sai manta ya bayyana sai tuna to ya dawa maimaita fatiha ce ake a bayyana sai ya asirta sai tuna to ya dawa maimaita shi ne a adaha ya maimaita ta wasa jada ba da salami bayan ya ce assalamu alaikum to sai yi sujada wa in fata bin ruku'i idan kuwa wannan asurtawan da bayyanawan bai tuna su ba sai bayan ya yi ruku'i sai tuna ai fatan da ya yi ɗazu ya kamata ya yi a asirce ne ya yi ta bayyane kowa bayyane ya kamata ya yi ta a to nan tun da ya riga ya ruku'i sajjada litarkil jihari qabla salami idan bayyanawa ne ya asirta to yayi sujada kafin ya sallama wal tarki sirri ba'da salami to in ko asirtawa ne ya manta sai yi ta a bayyane irin sallan azhar da al'asr to yayi sujada bayan sallama sawa'un kana min al-fatihah aw suratu wahdaha a nan wurin da aka sulmiya zuwa ga ruku'i din aka samu matsalan mantawa da bayyana wannan ko asirtawan wannan hukuncin ya shafi mantawa da su fassara an um, mantawa da fatiha ko sura idan sura ce aka manta da bayyanawanta idan sura ne aka manta da bayyanawanta idan fatiha ce aka manta da asirtawanta ko aka manta da bayyanawanta to duk hukuncin su dai guda ne wa man zahika fi salati wanda ya kyakyata dariya a cikin sallah batalat to sallar ta baci sawa'un daidai ne kana sahiyan aw amidan ya manta ne koko da gangane wala ya zahaku fi salatihi babu mai dariya a sallah illa gafilin sai rabkanan ne Allah ya kare mu mutala'ibun mai wasa mai wasa a sallah shine za a ni ana sallah yana dariya wal muminu shi mumini idza qama ila idza qama lis-salati haka ne rubuta haka ne ana kowa yawa idza qama lis-salati in ya minke ga sallah arada bi qalbihi an kulle Masu fi wallahi subhanahu ikan kauda zuciyar shi daga duk abin da ba Allah subhanahu wataala ba wata rakar duniya yakan bar duniya wa mafi fi hada abin da ke cikin ta hatta ya hadura bi qalbihi jalalallahi subhanahu abin da yakan halarto a zuciyarsa shine girman Allah in an ce jalal girman da saman shi babu wani girma jalalullahi subhanahu wa ta'ala girman Allah subhanahu wa ta'ala wa azmatuhu ah, sarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa azmatuhu da girman sa wayar ta idu qalbuhu zuciyar shi takan kada wa tarhabu nafsuhu zuci abin nan ran shi kan tsorata min haibatillahi jalla jalaluhu saboda ganin kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi salatul muttaqin wannan shine sallan muttaqin masu taka tsantsan a addini wala shaya alaihi fi sumi, amma murmushi to babu komi wa buka'ul khashi'i fi salati muktafarun kuka na mai sallah to an yafe mushi sai mu tashi wa man ansata lil mutahaddisi qalila haka ne ko wannan baya da wani abin da matsalolin karatu ko malamin sauraro na haibatun eh, rai yakan tsorata saboda kwarginin